Allah sarki wannan yana roƙon wai mu sashi cikin addu'a na rika sashi cikin addu'a to ina roƙon ku ku rika sashi cikin addu'a shi ma ya rika samu mu ta sa juna gaba ɗaya cikin addu'a addu'a shi ba wani abu bane wato mun saba da wata al'ada wani iri wajen roƙon addu'a kullum wanda muke zato shi zaton mutumin kirki za mu zo wajensa neman addu'a haka ne daidai ne amma ita addu'a abin da ake so shine ka roƙi Allah da bakin da baka saba ma Allah da shi ba saboda haka bakin kowane mu'mini ka roki addu'ansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi sayyidina Umar ya masa addu'a wanda addu'ar ma kila albarkacin sa Allah zai amsa amma kuma ya roƙi sayyidina Umar la tansa na fi du'aika ya akhana ko haka manzo Allah ya ce ma sayyidina Umar saboda haka yana da kyau ka roƙi dukkan musulmi musamman yara ƙanana wanda ba su da laifi musamman su mafi yawan addu'a da ake zuwa da shi wurin wasu wanda suka ɗauki addu'a sana'a suna jira a zo da addu'a a biya su su yi ba na ce laifi ba ne <laughs> ban ce laifi ba ne mafi yawan ma masu zuwa da bukatan addu'a sun fi wanda ake zuwan mu da bukatan himman addu'a kawai tasdiki ne na zuciya na wanda ya zo da bukatan sai Allah ya kalli zuciyarsa ya biya masa bukatansa mafi yawa galiban kana zuwa ma mutum ne da kuɗi kana son ya maka addu'a wallahi baccin shi yake sha amma saboda tasdikin zuciyanka cewan ka yi imani da Allah zai biya maka albarkacin wannan sai Allah ya kalli zuciyanka ya maka dan ma shi Allah zuciyan bayi yake kallo zaman haka dai kawai watan mafi abin da ake nema wajen bukata ba laifi bane in kana da bukata ka je wajen wani ku ciniki ai ciniki ka biya shi maka addu'a ya inganta a hadisi ya inganta yana da asali amma dai mafi kyau ka aikin alkhairi ga kowa ka nemi addu'an kuma bayan Allah kowa da kake ganin shi wato mutumin kirki ne ka yarda da salahinsa ko kana da kyakkyawan so da shi musamman yara ƙanana wanda ba su taɓa saba ma Allah subhanahu ta'ala ba ka riƙa yawan neman addu'an su Allah subhanahu ta'ala, yana gaggauta karɓar addu'an su da mabukata mabukata matalauta wanda suke cikin matsanancin bukata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce hal tunsauruna wa turzaquna illa bi du'afaikum bi du'aihim wa salatihim wa ikhlasihim ko wa eh, ikhlasihim watan Allah subhanahu ba yana taimakon ku bane ba yana azurta ku bane sai albarkacin waɗannan mabukatan wanda suke raunana masu tsananin talauci saboda addu'ansu da ikhlasun in suka yi addu'a sai Allah albarkacin addu'ansu sai yayi muku